lenkiya alagamisanko take aga gemmodangani mina kaso a tammundo hillo ɲei sinebe gani wujune kamonagati tannaxate do bane tubabun kaso mbita tummu ɲagani lenkiya kengani nbita naxatandi afan tibabun kaso kasu tummundi abita naxatandi ɲeni lenkiya sine wujunu hilli tanpille sine geli nabillahi isa bangenga alayhi salam o warni katto darsunga ke ɲagani muhtasarul akdari عبدالرحمن الاخضری اگر کتاب کې به وګاندوګت نه لغدری warni o taxurat segundi ɲai lenki ti allah dunŋenga idan oga siginda nuxube kota danginten noxondi kenni hibe ga jongini ti yankiyen xibarenga bimana ogatini kebe da janaba yankiye ada hatanpanciye kinoyi kenga nalliti kituygonuyi na kun xa bangandoda lenki owa gilla nuxube gani tamamiyen xa xibarenɲei وقرم مغو عبد الرحمن الأخضري أتي فصل في التيمم كيغني حتم بانشي تمامي قبارندي تمامي أورورنو نسالي جن بلاسين متو gelli bira keɓe tamamiyen charte nu gana timme a warni kenya hatanpancoɗa ati wayatayammamu lmusafiru terana hiɓe ganai tere killenga musafir ganke kenga tamamiyen dabarni fi ghairi ma'asiyatin aga hititi allan kutayedi ke fi ghairi ma'asiya ida wuro hilli konai wure hanan ni kanga kenni tara na be ga tere tere ke be ga manya allan kutaye tereyei tereye be ga manya allan kutaye yi allah wa ya nyana gelli bira kebe ay e wa tamamiyen shartununga na timme kenni ho hananga ahillandi kenniya nanti musafirigankella wattamamiyen dabarni na togo atamamiye ke gamaro allankutaye nogondi bimana digampana ke ken digamen na terende ke yimme a kamma gelli terende ke allan allankutaye terende digampillandi ke ken na tamamiye ke a kamma gelli tamamiyen gamaro allankutaye nogondi izan aganya nyangali hala sudi ati musafirigankenga awatamamini walmaridu tera e eh, watunten kayi ken kara wa tamamiyen dabarni li faridatin farida dangani bimana farla dangani salle be gani farlanga suguba salle hana laga sara maga da saguho kudu banan be dangani allah wa aywa eh, tamamiyen yana kuda au nafilatin maga hari kuyi menu gaheti allah waina tamamiyen ya nafilan dangani angane nafile ne nkananyi sharti nu ñananongani kun sharti nu gattimme ati gadi wayatayammamu lhadiru serexaɓe gani hadari gankenga an ke ganta tere killei an gantaxu batteñadi ken xawa tamamiyen dabarni asahihu ke xaɓe kendentengani a tamamiyen dabarni bimana digame ke wuri ani tanni be su gara allah wa tammami en barni anya terana iketawo anya yo anya yo anya ncahanteyo madama tamami yeke na timme nga allah wa tammami en dabarni ati kura wa tammami en barni lil faraidi nunda ngani mm? iza khafa khuruja waktiha gelli agana kanu i wakatin donc o xara moxolan ke digame noxondi yere hatanpanci buccinneɓe ga noxondi tanni agadi bugumei kundu niriti igora watini pourquoi amati serella wa tamamini tanni anganya watunte anganya kendente manganya taganai manganya teranai adiriti pourquoi agadi bugumei ho hana keni nanti wayatayammamu lmusafiru kebe gani terana ada kenta mamiyenko ado watunte ada kunta tamamiyenko ati kunga tamamiyen dabarni li faridatin farlan dangani wa nafilatin alon ubiyen nafila dangani aganya farla nye ketaba aganya nafila nye ketaba kimbire ira waina tamamiyen bara dangani gelli bira kebe tamamiyen sartinunga na timme nka aga kinge nugube gani hadari gankenga serebe ganta tere killei masrebe aiwa e, yonki saha wandangani watentankenga ati kulla waina tamamiyen bari. mani dangani farla mbaane a dangani gelli birabe igana kanu farla kega bakke ye bimana farla ke wakatinga nan kanu nanti kenna maga bogu ila waina katina tamami yende bare oraga hatanpanceɓe konno kidigame nogondi yere awawo karanmogoti serebe ganaye anga tere killenga ankella waina tamami yende bari har jinganaya gan maga jiike a ganan ya gantan minnen da an baka Allah ga saljira ga wuta na gondi an kella waina tamami yanda bari idan watun tenka wa tamami yanda bari har jingana maga anani mani a garanta ina jike gollin yallen ma ko fai sharti gwai bi mana awatte ke sababu da ngana jin katini jimmullai maga jogiye wayu jingana kata ya wayu watte ke tuko ke ni makendi me khawara idan kembe kuwatta tamamiyen dabarni farla nunda ngani irawa tamamiyen dabarni kadi nafila nunda nka serebe gana serebe anga ntaku dingiranye anga ntaku dingira anke nta tere killei anke nta kanna nanti jintan maga arakonyenga jinkoron koron kitanga kenga katiya izan agananyi jigana koranga kenga katiya birabe keta allah waina tamamiyen dabar farla ndangani serebe kagani anyonkinca hantengani jingan maga ncimene allah wa jingolli nyalle magunu izan kembre ankara wayna farlanda ngani farlandangani nkanna tamamiyen dabarni farlanda kangakati iza khafa al waqt gelanga nakanu nanti ngana jinkita yen dugu su wakati ke wabaka wakati ngabaka salle ke wakati ngabaka kembre kembire na tamamiyen dabari bari كم wala ولا يتيمم الحاضر الصحيح ga حضر gankendi serebe ga taaguni battendi tere ana anken ka kendenten kane hadi anken ta tamamiye dabarni de li nafilatin nafila dangani anken ta tamamiye dabar nan tan nan nafile anga mulanan nafila anna hera angana jikita birabe nan nafile nka farla nya ganani allah wayna tamamiye dabar kenda gelli bira an angana kanu farla ke wakatin bakkenga wala jumu'atin ati serebe gani taxananga xadi kendentengadi anta nafile anta tamamiye ni xadi juman kasa lenda an antata mami ya dabarni juman lenda ngani wala janazatin maga janaza hurun challe hurun challe an mami ya na ken kai nan ti wasallini hurenga illa agantanya bira kebe huren kasallenga iza ta'ayyanat ta'ayyanat alayhi ajanazatu gelli bira kebe hure ke gana khere khere kamma bima'ana aga wajibi akka maketa anan calli hureke yasoroma kite ga ne e kunya ga heti salli ma ga wakati kiga wakati ntano ngani izan kembire aw arawa tellira ngani na tamamen dabare parce que ko ga gatu mogobe huren callen ni farla nka farla be gani fardun kifaya farla ni maga wasen farla nyi soro gana kite igada dabari a farlaxunga xenne bakka kuttun kamma mais serega ma na dabari haqqen yen islamin ma onan calli o islami hurunga donc gellaganani keta sorobe nuga kite igan kawa sallini hurekei aga kunyan kite aga kunya na nongani wakati mpa aga kunya maka aga kunya haiken dingirai aga gan kawa sallina farla jina aga kama aga nanchalli aga kunka ille kada aga maji kita kembira aga wata mamini nanchalli hurekei kia ni agati illa idha ta'ayyanat alaihi eh, janazatu gella agantanya janaza ke gana khere khere bi ma'ana sebeta ga makita nan challai ikunya ga hete kiya ni tamamiyen kem pallati wa fara'idu tayammum tamamiyen ka afar lanun nikanga ko ga sallijin farlanun ko da mogobe ko ga yankiyen farlanun ko da mogobe o harni tamamiyen ka farlanunga tamamiye izan araganta sirono fokka hinu benu anna kunda bari a haikunnyigono gona konno da anniyatu nganniye oda ngari salli jin nogondi aranganniyen ko yankiyen nogondi aranganniyen ko golle sugadi anatinganniye ñayi fare alayhi salatu wassalam ati innama al amalu binniyati gollunga ina inatinganniu ñayi kenni ho hana wasaidu attahiru ado sey jura keɓe sennengani wasaidu attahiru aɗo ŋiye keɓe sennengani idan anta sobe ñana na tamamiye dabari idan hibe gani ho senne nga ya senne an tamami ni tikken kai gadi ken kali farlani anna dore kita kebe asenne gani sikandi wa mashul wajhi annan ya ghallaqu annakum masahi ya ghallaqu annakum masahi tamamiyen nogondi ken kani farlani ati anaka tandi maliki gankom bange wa mashul yadaini ilal kuaini ado nan kittu ku hilli masahi kittu ku hilli be kengani kittin jampo ku hilliya na kum masahi ken kani maniya farla ñeyi tamamiyen nogondi karagandin ni mania maliki mbange kenni wa darbatul ardi al ula angan kittuku katang nyeke mogoɓe ta hananga an kittuku katundeke nyeke ni konko nyeke kenta an katuri ta hana ati kenni farla nyei. ken balle tummundiɓe gaya agada ko nanti hani farlanga kenni walfawru aɗo jewe oti tuzuru maliki kankoganati bi amanani almuwalatu bisallen maguna hinuku karndi mey immaga kuti kuti mai na honcu dabari wakati bani nogondi aye togonni alfawru jeweɓe gani inaɗo kiyay ken palle ñerundi ɓe gano gani ken gani tamamiyen farlanga Wa والدخول الوقت ado wakati loye wakati loye allah nta inan tamami sallen ngakatin kane ko anga salli jiragene sallen ngakatin kane mogoɓe andali ganda hal sallen sallin togo leereyai allah wa gillanna salli jirage nka tamamiye an ganai tamamin su fo sallin ngakatin nan a kenta ñana sallen ngakatin kane wa ittisaluhu bisolati Ado kadi anna ken tokkiniti salle ga antamami tanni an gille anna salle allah wa salliji jingutuna ntaaguna honya allah wa salliji jingutuna honne sigi allah wa salliji jingutuna wucinne wara nga hibe gani tamami ga kendo salle ga i meya anda tamamiye ñata anna eh, takbiratul ihramin dabari kuwani eh, tamamiyen farlanuga farlanunga ukhramo agara hibenu bangandoda ken palle ati sa'idu, agara eh, sai jura kebe ko kammundi agati wasaidu attahir kengani kebe ya haikenya hay kenya hatanpancinoɗangani ati huwa ken payde atturab kenni dorenye said igana tanda said aga hoho hutu a harni kunya konoɗangani hoho garono ha gondi a harni kunya konoɗangani huwa turabu kenganyana seijurake immey ŋiya jurake immey wattubu arawanyana tuhakkatun ten kayi kebe ganya tuhangana akkatu izan kembira arawanyana ken kayi walhajaru arawanyana giden yimme kayi kesu togoyeni assaidu wathalju awanyana maramalle ogugatini nezi arawanyana ken yimme kusu togoyeni assaidu agati saidu tahir walhadhadu khadhadu nimaniya Eh, dorebe agsa hintengani maganyana ko botokamma itini kiyadangani khadkhadu izan kembre arawanyana tikken kai wana hawi zalika aɗo kummenu tana kuɓenu kundu ku hinu nagati be ma ku hinu karagi be kundu agadi ko kundu hiɓe gani seyjura ma hiɓe gani tuhamma ma hiɓe gani gidimma ma hiɓe gani ko maramalli make ke gani nesim make magaya hiɓe ga ko botokamma kusu kahumante ya togonni saidu kusu senne ngana bira kebe allah wayna tamami ya tukui, wa hawul dhalik alukum mi hawara ken pallo Moti, moti ati wala ya juzu nka enta telle jissi jissi ni mania inati leso yonchi men son kan kanu ona fahamu leso kebe gago awa eh, ga dabarni a tagayimmake ga a, a a bimana eh, oku nati français num nati platri awaxo platri makeɓe iga ñanana compon naxan kutukutu mai izan itini keñarangani uh, eh, sonin kan xannendi leso leso soronte izan nga ke leso be haike kundu ati allanta tamamini ti kenga almatbuki bimana leso soronte keɓe sorontengani allantaina ntamami ti kenga walhasiri walhasir hasirun ni maniya texe kogatini eh, dago maxa texe ma bayado izan kembere kembe hayke kundu adabarantengani bakka manenga allantaina tamamiye ñati ken kai. wal hasabi alo solle solle oga solli kanti kubenu tu kundimenu itini keñala al hasab kembere allantaina tamamiye ñati ken kai wal hashisi hashisi ni sokke soki kante kedi me kawara kundu izan kembre tamami yarantan na nan ya kai wan hawihi ado kumme kawara izan kembre an gana ku hayi a hagara kubenu ko kundu sasa nanti tamami yarantan na tiya nawtu le sosoronte ke nandaga wara hibe gani nan nandaga wara hibe gani eh, solle nandaga wara hibe gani sokke aɗo kumme xa wara ka humanten na ŋiye ñaxeña kamma nka walakin iɗo nginye ke imme heti baanei saidu lantai na nyabari ogana banu kube no kuɓeno agati tamami yella wañanatiya tia ogana kumpayi o wañini nanti kundo nginye ke suni bani sejura adu nginye ke suni bani e birkike matuhake aɗon yeke suni bane gide aɗon yeke suni bane isan kundi me kawara dagana keta kunno giyencuni bane kenyandugu tamam yella wañana tikunga kempa lati wa rukhisa ida newondinde ya lilmaridi watundendangani fi haiti alhajari e newondinde ya watunten kendangani ganta kella wa ni timania. tagay nguda eh, tagay eh, ngide gidin tagay gide igranya na tagay taga kembra kella wayna tamami nya tikenga nikitun su sakenga ne tamami yanda bari wattubi arubriki briki hiwe ganya imma anya tagaye ida tagati girenye ba maga ida tagati birkinye mira tagati hili suai kenga ni tuhanga ya tagati hili suai keta mira tagati bana mbe suai izan kembrenga arwaina tamame nya tikenga in lam yajid munawilan agairaha gella gama haragun dana sukita ya tanangani ama na sukita gelli sey juranga ama na sukita iraga salliji e eh, tamame nya nati hubei kembre agandanya tagaye aita tagaye kebe ga tage baka gidenga maga tagaye be ga tage baka tuhanye maga ga tage ti hilli suka humantanye kembere arwanya na dangani ana tamame nya tikenga wasunanuhu tamame yake ga sunnangani kebe sama atamame asunnangani kebe kenni maniya tajdidu as-sa'idi na ke na kurumba undi lil yadaihi anki tumpilli dangani bima'ana angana kitti han abdigami mananarumene angana konkondi hanan dabari nanyille konkondi hillandi dabari nayan kittuku jippangiñenga mayan kittukuro sey jurakey anna a konko min honne anna yille hillandi dabarne ana gati tajdidu li yadaini wa mashu ma baina kuaini wal aɗo aduna honka masahi kebe ga Kittin jampe ke do segenyan tomben do mena gona tan kittin kare keketa izan kembere na kenka masahi ken masahi nden ni sunna nye hati kitin jampuku kunya ni farla ngara kunko farla ndo dangia nka hibe gani na utu kittin jampe ke khempenga na ndaga wara segenyan tombe ke na ken masahi tamami en nogondi ken ni sunna nye watartibu ado ni mera batundi mei mera batunde kega aga ni sunna kembere o xaranmoxoda kuwa ko tamami nkibarun noxonga gelli hibe gani aywa a farlanunga ala sunnanunga ati ken palle keta wa fadailuhu aga fasanguntaxu hinungani kubeni bimana aga e, eh, e, eh, e, eh, mustahabatunungani kubeni kubenu xanuntengani nantanni dabari kunyugoni kanga atasmiyatu gani bisimillahi konnenga bisimillahi konge angana har tamaminiya na bisimillahin ko ken ka xaxanunteyeni wa taqdimul yumna ala yusra adona tenga na kanda nogen kane gelibira ke wangana inugu ni, nugu kebe tengali nogen gali ko annati kitun karo kumenu kembere anna teke kanda nogen kan kane kenyanyi a haulan tengani aya siren kani izan kenyani ho fasangun tenkai wa taqdim zahir zira'i ala batinihi gadi wa taqdim zahirul zira'i an kittin kareke an kittin qulike an kareke keta kittin kareke be ga kittin jampe ndo segenyan tomben do menaga an ganai kem masahini a halle bange an na kem pala joppa dinanta kittin kareke nogonga an ganaya tamamen dabarni an nan kitti bane ke an na wurundini an kittin kareke halle a holo kem palle an na rici an na sagandidi da nogonga idan kenyana gati wa taqdimu zahiri zira'i eh, wa kittin karake halle na kin Kanda ala batinihi aiwa eh, a nogon kamma wa muqaddamihi ado eh, wa muqaddamihi ala akhirihi ado na kitte kira jonga dingirake na kin kenka suganji na kin kenka kanda alagar kane. bimana an tara gana wutu an cikin yanton beke rini masa hinde ngare an pa wutu minnai an pa wutan doro muku wurei an doro muku wurei ke tanda na daga katta cikin yanton benga kempalle anda na sage do nokon bangenga katta an kitin doro munga izan kembirenga kiyani tamamiye eh, o xara moxo gada a kono dangana a insha allah o da xa farla nu ŋari na sunna nu ŋari na hoxanunto nu ŋari a o ŋari mun di allah subhanahu wa taala maxa a nondin keda xa sukka da dangani kembire o walen ki xallen wo wa sigindina yere mulana mullana tamamiye ke ñama xawala ki darsun la maga gilo moxo buruburu allah gana kotarinten koyoyi kebe ga a xa bonondini wonaari katta kunga izan kembre dangi na daga katta faslu tanai kengarni diga mu yagarun kibaren nogondi owa na allah ma allah ganna no nondin kira ga suka humantenda wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh